تتخذوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة وعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم ۖ حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين الله تعالى يتي يا أيها الذين آمنوا ياكو وأن سكي إيماني لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء kada ku riki Yahudawa da Nasara a matsayin majibinta lamura waɗanda kuke taimakon su kuke ƙulla ƙawancen taimakekeniyar juna da ‘yan uwantaka da nasara tare da su’ ba'dhum awliya'u ba'd sashen su majibinta lamuran sashi ne wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum wanda din ya jibince su daga cikin ku to shi ma yana cikin su inna allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin haqiqa lalle Allah baya shiryar baya shiryar da mutane waɗanda suke azzalimai wato bayan abin da ya gabata wannan isti'nafi ne sabon hukunci ne wanda alakarsa da abin da ya gabata na bayanin halin yahudawa yana wato a matsayin kamar shimfiɗa ne na ce wato waɗanda suke wannan shine halinsu waɗanda suka ƙaddamar da soyace-soyacen ransu akan hukuncin Allah waɗanda har suke so su zamar da annabin Allah salamu wasalamuhu alai gabarin ya hukuncin Allah ya zo ya bi su a soyace-soyacen ransu to menene dalilin da zai sa kurke su su zamanto wato majibin lamari alwilaya abinda ake nufi da wilaya kamar yadda muka ambata kalma ce ne ma'anoni masu yawa ma'anoninta sun kai wajen goma amma abinda ake nufi da wilaya a nan wajen shine wato wato annasru wal hilf wato yin wato taimakawa bayar da nasara ko nemanta da kuma ƙulla ƙawance na a zo a haɗu domin a yi wani abu wanda zai kai ya zuwa ga cimma manufar da take ta wadda take yaƙi da addinin musulunci ƙawanceceniya da wato kafirai akan musulmi kawanceceniya idan aka yi tsakanin musulmi da kafirai domin wata maslaha ta duniya wannan mahallinta daban za ta tana da wani hukunci daban ba lalle ta fada cikin wannan muwalati da aka haramta ba amma a haɗu da kafirai domin yaƙi da addini ko kuma domin yi ma addinin musulunci zagon ƙasa da hana shi ci gaba wanda ke kuma kafirai ba za su taɓa yadda a yi ƙawance ce ni kan abin da zai ciyar da addinin musulunci ci gaba ba a haɗa kai da su domin a hana addinin musulunci ya ci gaba yana daga cikin wannan almuwalat ɗin wanda Allah ta'ala ya haramta farkon zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Madina mun san cewa kamar yadda aka ambata mana a wurare daban-daban malaman tafsiri sun ambata da malaman sira Yahudawa kashi uku ne banu qainuqa da banu nadir da banu quraiba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alƙawarin at-tahaluf kawanceceniya da su na kan cewa su al'umma ɗaya ne duk wanda ya yaƙi madina za su haɗu su yaƙe shi duk wani nauyi da wani da wani dan madina ko musulmi ko bai yahudi ya dauka na jini a kansa wanda yan gari yan uwa za su haɗu su biya diya to musulmi da yahuda za su haɗu su biya diyan wannan kaga me ya kai wato haɗuwar juna da dinkewar juna irin wannan amma da sharadin kan cewar ba za su yaƙi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba za su taimaka ma wanda suke yaƙan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba dukkaninsu dukkaninsu sai da suka keta wannan alkawari dukkan kabilun guda uku banu qainuqa su suka fara sannan banu nadir sannan banu quraiba kowanne daga cikin su yayin da ya warware alkawari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai saurara masa ba mai afuwa ne kamar yadda Allah ta'ala yake fa afu anhum wasfa yayi musu afuwa yayi safu amma akwai abinda ake afuwa dan kansa shine abin da ake masa na taba shi amma akwai abin da ba a afuwa wanda yake zai zo ya hana ma addini ci gaba a nan wajen bai saurara musu ba ya kori banu kainuka a lokacin nan sai ya zamanto yayin da suka bayyana adawa ga musulunci suka bayyana adawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai rike kawance tare da su da alkawarin taimakon juna da su to ya zamanto ya saba ma ya saba ma koyarwar addinin musulunci ya zamanto tamkar ya yi tamkar ya zamanto shi ma mai gaba da addinin musulunci ne to shi yasa yayin da an ce wannan ayar ta sauko ne lokacin da ubada bin samit yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya rasulullah yahudawa da na kasance ina cikin alƙawarin kawance tsakaninmu da su mu mu al muna da alƙawarin kawance da su da taimakon juna tsakaninmu da su banu qainuqa amma ni yanzu na barranta daga muwalati da su ba na jibintar lamarinsu mawalina waɗanda mataimakana su ne Allah da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da muminai abdullahi ibn ubay ibn salul shi ma ɗaya daga cikin manyan ƙabilar khazraj ubada ta bin sami ne ɗaya daga cikin manya manyan ƙabilar khazraj abdullahi ibn ubay ibn salul da ya ji abin da ubada ta sami ya yi sai ya ce a'a ni ba zan yi haka ba ba zan kakkaɓe alkawarin ƙawanceceniya da taimakon juna da nake da shi da alkawarin jibintar lamari tsakanina da yahudawa wanda tun da muna tare da su ban san abin da zai zo ya zamanto ba ta yi juyin juya hali ya zo ya zamanto su ne a sama yau annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'mini su ne a ƙasa al'amarin ya juye al'amarin nasa ba zai kai ko ina ba ya zamanto su yahudawa su ne za su samu nasara ta in wannan ya faru me zan in wannan ya faru me zan yi kenan ne saki ne ne saki reshe kama ganye wato kenan ba shi da imanin cewa Allah zai taimaki Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ganin gare ya raba kafa yana nan tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi musulmi ne dan kada a ce shi kafiri ne a kore shi yana nan tare da Yahudawa ko da za ta juya in ba ta kyau ba yana nan dai tare da ku sai su rike cewa ai dama can ina tare da ku kamar yadda ya gabata gare mu a cikin suratul nisa to akan wannan aka saukar da wannan ayar aka karfafa abinda ubadatu bin sami yake yake akai kuma aka kira mu'mine su ma su irin wannan kada ku riki yahudawa da nasara su zamanto majibin talamari wanda za ku rinka taimakon su domin wannan yana ɗaya daga cikin alamar wato alamar rashin yadda da addini alamar rashin gaskiya wajen imani Shita Allah ta'ala yace ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi alaykum sultanan mubina Allah ce ya ku mu'minai kada ku riki kafirai su zamanto majibinta lamari ba mu'minai ba ku jibince su ku kyala mu'minai ku nemi taimakon su akan mu'minai ku nemi taimakon su ku neman taimakon mu'minai ku taimaka ma kafirai ku ki taimaka ma musulmi shin kuna so ku sanya ma Allah hujja mabayyaniya ne akan ku malamai suka ce hujja mabayyaniya ai akan cewa akan cewa ku munafikai ne duk wanda ya haka ya ba ma Allah hujja a bayyane kan cewa shi munafiki ne domin abin da zai sa musulmi ya zamanto ya kulla da kafiri ya ware mumini to da wannan dalili ne akan cewa imaninsa da addinin mu addinin mumine din ba imani ne na gaske ba to Allah ta'ala a kan wannan da makamanciyarta aka ce wannan aya ta sauka waɗansu suna ambatan kisar abu lubaba abu lubaba yana daga cikin hulafa yana daga cikin a jahiliya suna da wato ƙawance tsakaninsu tsakanin ƙabilarsa da kuma ƙabilar banu ƙuraiba lokacin da banu ƙuraiba suka warware alkawari suka hayanci Allah da manzansa salawatullahi wasalamu alai mun san ha'incin da suka yi Shi ne suka ce idan an yi yakin ahzab za su bar hanyar unguwarsu a kutso kai ta cikin unguwarsu a farma musulmi don a karkashe su alkawarin da suka kenan da Allah ya tona musu asiri mala'ika jibril ya zo ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ha'incin da banu da suka yi yace a je a yake su a fatattake su aka je aka yi musu takunkumi ba shiga ba fita ba koda neman ruwa ne suka yi kwana arba'in a haka sai suka ce a turo musu wani suka ce nemi abu lubaba ya zo don su shawara da shi suka ce mai kake gani mu yadda mu yi saranda mu sauko kanmu akan hukuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ko mu ci gaba da dagewa in muka yadda muka saukar da kanmu ga hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallam me kake tsammanin annabi sallallahu alaihi wasallam zai mana da ya je shi ne sai musu ishara cewa haka yankan wuya wannan abin da ya yi. sai ce ai ya ha'inci Allah ya ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya tona asirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga makiyansa saboda haka ya jibince su koma bayan annabi da mu'minai sai ya ce tun da ku yi haka shi zai je daura kansa a jikin masa a jikin al'amudi na masallaci har sai in Allah ne ya saukar da cewa ya karɓi tubansa bai tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai tafi masallaci ya je ya daura kansa tana nan istiwanar a cikin harami za ku ga an sa istiwanatu abilu baba inda ya daura kansa din tana nan har yanzu a cikin harami a cikin rauda idan daga kabarin idan daga inda shingen kabari din yake na annabi sallallahu alaihi wasallam nan na sarir take ta itikafi ta biyu tace ta aisha to wanda take bayan istiwanatu sarir tace ta abilu baba yaje ya daura kansa a nan wajen yace har sai in Allah ya karbi tubansa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce da ya zo waje na ya nemi gafara Allah Sai nema masa gafara Allah shikenan Allah ya yafe masa amma yanzu tunda ya ce ya je sai yadda Allah sai hukuncin Allah ya sauko sai mu saurara sai hukuncin Allah ya sauko yaje ya kwana da kwanaki na manta a cikin sira kwana nawa yayi amma kwana da kwanaki yayi a nan wajen ya daura kansa a nan wajen yake sai dai kawai ya je ya qada'ul haja ya dawo ya sake daura kansa a nan wajen har sai tukuna wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗakin ummu salama wahayi ya sauka masa kuma wani ya ɗaya daga cikin abin da yake nuna kan cewa wahayi yana zuwa ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba lallai da qur'ani ba tunda babu aya da ta bai waɗansu suna cewa akwai waɗansu suna ishara ga ga wata aya ga ayar da ta sauko akan tubansa amma ba sariha bace akai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma ummu salama Allah ya karbi tuban abu lubaba ta bude taga tace ya abalu lubaba kai albushir Allah ya karbi tubanka sannan ya kwance kansa ya tafi gida to wannan abin da ya yi ya jibinci mu'minai eh, ya jibinci yahudawa min dunil mu'mini to shine wanda Allah ya hana yana daga cikin misalin irin wannan abin da Hafif ibn Abi Balta aka yi Hafid yana cikin mutanen Makka ne amma ba ba Quraishi bane yana da dukiya yana da sauran iyalinsa a Makka da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nufin zai je ya ci maka da yaƙi, shekarar Fathu Makka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta addu'a kafin lokacin Allahumma ammi alaihim khabarana Allah ka boye musu labarin mu kada su ji labarin zamu zamu kawo musu hari dan a zo ai musu bagatata sai Hatib ibn Abi Balta'a da yake ya sani sai ya rubuta wasiƙa zuwa ga mutanen Makka yace ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake niyan yi zai kawo muku harin yaki shi kuma yayi ne don a tsare masa don su tsare masa dukiyarsa Allah ya sanar da mala'ika Jibril ya sauko ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ga wata mata can Khatib ya rubuta wasiƙa ya bata ta tafi za ta kai mutanen Makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura sayyidina Ali da Az-Zubair ibn al-Awwam suka je suka same ta suka ce ki ba mu wasiƙar da aka baki tace ita bata san an bata wata wasiƙa ba tace Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya gaya mana kuma abin da ya faɗa gaskiya ne ko ki ba mu komi miki tsirara mu ɗauko ta shine sai ta kwance a cikin kitsanta dama ta ɓoye ta kwance kitsanta ɗauko wasiƙar ta bashi suka kawo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam yace a kira hatib yace hatib menene haka yace ya rasulullah wallahi ba ina kin Allah bane ina kin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma nayi ne dan na samu wata alfarma wajen quraish su tsare mun dukiyata da ƴaƴana da na bari a maka sai na umar ya rasu kyale ni in sare wuyan wannan munafiki maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya umar baka san cewa dan ya je yakin badar ba Allah ya ce mai yan badar ku abinda kuke so na gafarta muku albarkacin hasana da ta gabata Allah ya yafe masa wannan zalla mummunan zamiya da yi dan mummunan zamiya ce shine aka saukar da aya ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawadda وقد كفروا بما جاءكم من الحق yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadin jihadan fi sabili ila karshen aya ya ku waɗanda suka yi imani kada ku riki makiyina da makiyinku su zamanto majibin lamari kuna miƙa soyayya a gare su to wannan abin da ya yi tona asirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jibin lamari ne tana daga cikin wilaya ga mu'minai min dunil amma kyakkyawan alaƙa kamar soyayya da rahama tsakani da mulatsafa ta halatta idan dai ba zamanto yaƙi suke da addini ba Allah ta'ala ya ce la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhi inna Allah yuhibbul muqsitin Allah bai hana ku ba ga waɗanda ba su yaƙe ku a cikin addini ba ba su kore ku daga cikin gidajen ku ba kan ku yi nagarta a gare su kuma ku yi adalci da su kuma Allah ya ce asallahu an ta'ala bainakum wa bainal ladina adaytum minhum mawadda ana kauna Allah zai sanya soyayya tsakaninku da waɗanda da kuke gaba da su din su zamanto suna da soyayya akwai soyayya in ma su musulunta wa in ma ba su musulunta ba amma su zamanto kan cewa ja'ukum hasirar suduruhum an yuqatilukum aw yuqatilu qaumahum sun zo muku sun bai haso kan ba za su yaƙe ku ba ko su yaƙi mutanen da kuke tare da su ya zamanto kan cewa sun ce salamun salamun a zauna lafiya to irin waɗannan kamar kaga Allah ya halatta musulmi ya auri wanda ba musulma ba inda yake tabiya ce ba yahudiya ko ba nasariya kuma gashi Allah ta'ala ya ce waje Allah bainakum mawaddatan wa rahma ya sanya soyayya da rahama tsakani ko da ku ba yahudiya ce in ka aure ta sai ka kana son ta to wannan soyayyar ba za a ce ka zama to kai muwalaci ba sai dai in tana gaba da Allah tana gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana tana shiri ta san asirin musulmi ta hanyarka to a nan wajen in ka rike ta a matsayin matarka kana yaƙi kai ma ka zamanto mai yaƙi da Allah mai yaƙi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan wajen sai ka ce mata wajarot amma in ba haka ba in ana zaman in ba makiyar addini ba ce in ba addini take ma zagon kasa ba za ka iya zama da ita tana yahudancinta tana ta huzaifa ya auru ba yahudiya ya zauna tare da ita shekara ɗaya kafin ya sake ta huzaifa ta bin yaman ta ji coci ta dawo sai dai ba za ta ta ba ba za ta kai ta ba kamar yadda imam malik ya ce ba zai kai ta mutum ba zai kai matarsa kirista coci ba amma za ta iya sai ta ci coci ta dawo kuma ƴaƴanta ƴaƴanka ba za ta je da su coci ba ƴaƴanka ba za ta je da su coci ba da yawa mutane sun ga wannan umarnin suna sassauci da shi sai su je su auri mata kirista kuma saboda ba su da lokaci ƴaƴan suna tare da ita ta je su taso a cikin kiristanci abin da suka haifa musulmi ne shine ai ba zai bata je da su coci ba ba zai bata je da su coci ba in ya san ba in ya san shi ba tsayayye bane ba namiji ba ba namijin kwarai bane tsayayye to kada ya je wannan ba haka ba sai ya rasa sai ya rasa ƴaƴansa akwai da dama wanda suke wannan za ka ga ƴaƴan sun taso a matsayin nasara matan suna fin ƙarfinsu to wannan kuma dai shine wato koyo shi yasa ai kaga ayar da ta zo ta halatta wannan auren a ƙarshe Allah ta'ala ce wa man yakfur bil imani faqad faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati min al khasirin wanda duk ya kafirta da imani to wannan aikin sa ya baci kuma rahiya yana da cikin tababbu wani din zai iya zamantowa haka matar tafi karfin sa har ya zamanto ma baya addinin sai dai kawai musuluncin a suna kawai saboda tafi ƙarfinsa, ita tana da karfi a addininsa shi ko ba shi da karfi a cikin addini tunda in ba rashin karfi ba a cikin addini ta ya za a kana zaune da wanda ba musulmi ba baka dawo da wanda ba musulmi ba baka shiga da ita cikin addinin musulunci ba ai in dai da kake kai da karfi kake a cikin addinin ka aure ta ba musulma ba din ta yadda ta zo ta zauna ka ta sai ta musulunta in dai da gaske kake wajen addini saboda rayuwarka addinin ce in ba za ta yi addinin ba za ta ji ba ta ji daɗin rayuwar da kai ba to ala ayi hal abin da yasa na kawo wannan dan nuna akwai bambanci tsakanin samun alaka da wanda ba musulmi ba da kuma da kuma alaka ta wilaya ta muwalati ta jibin lamari wannan ta jibin lamari wato ta taimako da kawance da sunan a tare da wato nuna gaba ga musulunci da yakin addinin musulunci wannan shine muwalati wanda yake yana sa mutum ya cikin munafikai Allah ya ce babu hum auliya babu sashen su ta sashi ne sannan Allah ya yi narko ya yi ban tsoro cewa duk wanda ya jibince su daga cikinku to shi ma yana ɗaya daga cikinsu wannan ya nuna cewa kenan akwai mutane wanda za su rayu ana sallah da su amma rana alkiyama an tashe su sai a tashe su a cikin yahudawa sai a tashe su a cikin nasara saboda zuciyar ta tare da wa'yancan ta hanyar muwalati wannan ban tsoro ne mai girma kan mutum lallai ya zamanto yayin da wata alaka ta haɗa shi tare da waɗanda ba musulmi ba wato shiga taitayinsa wannan musamman saboda irin zaman da muke ciki yanzu kuma musamman a cikin wannan musamman a cikin wannan wanda suke fin kowa fuskantar hadari wannan kuma ina faɗa ne ta babin nasiha a cikin addini ta babin nasiha a cikin addini ba don aibata su ba musamman wanda suke cikin wannan hadari masu aikin tsaro ma'aikata tsaro saboda ma'aikata tsaro wata tarbiyya ake musu ana nuna kan cewar addini ba shi da wani tasiri a cikin rayuwarsu ba za ka yi wani abu ba don taimakon addininka ba sa ganin bambanci tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba wajen mu'amala wanda ba musulmi ba ko yaƙi yake da addini wannan ba zai hana su su zauna su tafa ba ruwansu yana yaƙar addini amma su wannan ƙullalliyar da ake musu ta tarbiyyar horarwa ta wajen sha'anin harkar tsaro ɗin ta sa ba sa ganin aibinsa ba sa ganin wallansa akan yakin addini da yake to wannan hadari ne babba da lalle duk wanda ya shiga cikin irin wannan wannan sana'a duk wanda ya shiga cikin irin wannan sana'a ya tsare imaninsa in ba haka ba ko sai mutum ya tashi ranar alkiyama a tashe shi tare da yahudawa ko a tashe shi tare da nasara wal iyadu billah sannan Allah ya ce inna Allah la yahdi al qawm adh-dhalimin Allah baya shiryar da mutane wanda suke azzalimai ishara ga cewa waɗannan wanda suke irin waɗannan azzalimai ne ko ba za su samu shiriya ba ma'ana waɗanda suke irin wannan ana musu ana musu tsoron rashin samun tuba domin shine ma'anar rashin shiryarwa wato Allah ba zai musu muwafaka kan su samu tuba ba su dawo ga tafarki madaidaici sannan Allah ta'ala ya ce fataral ladina fi qulubihim maradun yusari'una fihi zaka ga waɗanda akwai cuta a cikin zukatansu din da kaga a Qur'ani an ce akwai cuta a cikin zukatan mutane ana nufin wato cutar munafunci wato rashin cutar munafunci rashin gaskiyar imani wato ba su yadda ɗari bisa ɗari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam annabin gaskiya bane suna ganin kan cewar wannan da ya dai zo ya faɗa kowa dai haka yake shi ma bari ya bi jama'a a yi ba tare da a cikin zuciyarsa ya yadda cewa wannan abin gaskiya bane shine cuta din yace to za ga wanda suke akwai cuta a cikin zukatansu yusari'una fihim suna gaggawa cikin lamarinsu ba ce yusari'una ilaihim ba an riga wato har sun riga sun shiga cikin su suna gaggawa wajen maganganunsu da ayyukansu wajen duk abin da zai nuna kusancinsu ya zuwa gare su hatta abin da ba a nemi su yi ba ma sai ga sun yi abin da ma ba su arnan abin da katire ba su nemi su sani ba ma na asirin musulmi sai ga sun yi sauri sun kawo musu abin da duk zai taimaka musu akan musulmi sai ganin da nan an haɗa baki da su an yi yusari'una fihim suna gaggawa a cikin sha'aninsu yaquluna nahsha an tusibana da'ira suna cewa ai muna jin tsoro kada wata musiba ta zo ta same mu A daira shine musiba mai kewayewa wato mai yanke mana baya mu juya za mu koma mu ga za mu samu damar komawa ba wato in muka ci gaba in ba mu haka ba muna jin tsoro wata musiba ta faɗo ya zamanto su ne suke da hannu a sama ya zamanto ba za su taimaka mana ba tunda ba mu tabbatar ba alƙawarin da Allah yake cewa zai taimaki addininsa wal aqibatu lil muttaqin mu dai mu tabbatar ba cewa gaskiya ne watakila dai an faɗa ne ku dai aka gaya muku masu imani amma mu masu tunani masu amfani da mu masu basira masu rationality mu muna duban abu ne ba ta fuskar fanaticism ba mu ba fanatics bane fanatics sune kawai yan addini ga nuka ce mu muna amfani da mu da mu to mu a mu da hankalin mu dole ne mu tanadi irin tunaninsu kenan irin manganin munafikai kenan wanda yake akwai cuta a cikin zukatansu ya kuna na sha an tufi bana da'ira Allah ya ce to fa Allah shine ya musu raddi yace fa asallahu an ya'ti bil fath aw amrin min indihi wa yusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin to ya kusata ana kauna wannan asa harfu taraji ne amma ana amfani da shi da ma'ana wato ya kusata al'amarin yazo tun yana daga cikin harfu taqrib kuma yana daga cikin af'alul muqaraba fi'ilai wanda suke nuna akan kusancin zuwan abu wato ya kusata fa asallahu ya kusata Allah ya zo da fatahi shine budi an yi sabani wani budi ake nufi anan duk wasahi dukkan wani budi wanda yake zai bambance tsakanin musulmi da kafiri domin shine ma'anar al-fathu al-fathu shine randa za randa za ga Allah ya kawo hukuncin sa da zai bayyana nasara akan nasara ga mu'mini nasara bayyananna da tabewa da halaka ga kafirai a bayyane kuma wannan yana kamar yadda Allah ya nuna lokacin fatahu makka akan mushrikai ya zama to kan cewa babu sauran shirka kwata-kwata haka zalika lokacin fatahu haibar shi ma fatahi ne Allah ya nuna nasara babayyaniya akan yahudawa ƙarshen yahudanci ya zo a jaziratul arab da faduwar haibar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kabbara ya ce Allahu akbar haribat haibar ya kabbara cewa haibar ta ƙarshen ta yazo ta zamanto wato ta zamanto rigagga alƙarya to ya kusa ta Allah ya zo da fatihi aw amrin min indihi ko wani al'amari daga wajensa wanda yake kuma al'amarin Allah yawa gare shi tunda shi yake juya al'amarin kuma duk wanda yake rayuwa yana ganin yadda Allah yake kawo al'amarinsa ka duba irin faduwar dagutoci da aka samu a kasashen larabawa ɗin ka duba irin yanzu abinda lokaci ɗaya birtaniya gashi nan su ma suna fama da abin da suke fama al'amari daga Allah yana zuwa ta inda ba a tsammani to al'amarin Allah yawa gare shi yasa sai Allah ya ce aw amrin min indi ko wani al'amari ne girma daga wajen Allah fa yusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin sai su wayi gari suna masu nadama akan abin da suka koye a cikin zukatansu abin da suka koye a cikin zukatansu na cewa duk abin da ake faɗa cewa Allah zai taimaki addinin sa duk hira ce kuke ji ku daina zaman tuwa fanatic ke amfani da basirar ku ai abin da suke faɗa kenan za ka gansu ma waɗansu su har su za ka suna faɗa a cikin jarida to irin wannan waɗansu ba za su iya faɗa ba amma yana nan a cikin zuciyarsu sun kulle shi to sai Allah ya kawo al'amari in ya kawo al'amari suka gane kai a bisa akasin mummunan zaton da suke yi ma Allah suka ga gashi nasara Allah ta zo ga fatahin ya zo daga Allah to sai ga sun soma nadama wa yaqulu Ladina amanu to a wannan lokacin kuma waɗanda suka yi imani muminai sai ka ji suna cewa a ha'ula alladhina aqsamu billahi jahada aymanihim innahum lama'akum yanzu shi waɗannan su ne waɗanda suke rantsuwa da Allah iya ƙarfin rantsuwarsu innahum lama'akum cewa lallai su wallahi suna tare da ku muminai habitat a'maluhum ayyukansu sun ɓaci fa asbahu khasirin sun wayi gari taɓaɓɓu wato a yayin da al'amarin Allah ya kawo al'amarin wato al'amarin al'amarin da Allah zai tona munafikai asirin su ya tonu a gane su to sai mu'mine kuma kai suna cewa yanzu waɗannan fa dafa su ne fa suke rantsuwa cewa innahum lama'akum kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratul tauba wanda ta tona musu asiri yahdifuna billahi innahum laminkum wama hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun suna rantsewa da Allah cewa suna cikin ku Allah ya ce ba sa cikin ku mutane ne masu tsoro suke suke ware wato suke tsoron su ya sanya suke ware kansu ma daga mu'minin to Allah ta'ala kuma yace law yace da law yajidun law yajidun malja'an aw magharatin aw mudakhalan law law ilayhi wa hum yajma'un da za su samu wata mafuka wani waje wanda za su tafi su koye kansu yayin da aka kawo hari ga musulmi dan inda za su gudu ya zama sun ware kansu sun bayyana kanta ba sa tare da kudin ya wallau ilaihi wa hum yajma'un da sun juya zuwa gare shi suna masu gaggawa kamar yadda ingarman doki yake gudu to mu'mine a lokacin nan sai su faɗi wannan wato Allah yana faɗan irin abin da yake faruwa kuma irin wannan din haka ta faru domin Allah ya bayyana akifa ga muminai kuma Allah ya tona asirin munafikai aka gan su kiri lokacin yakin Tabuk haka ta faru bayan yakin khaybar haka ta faru kuma a rayuwar musulmi irin wannan tana faruwa koyaushe koyaushe akiba kyakkyawan karshe ga muminai yake Allah baya saba alkawarinsa kuma waɗanda asirinsu yake tonuwa suke kunyata munafikai su suke kunyata domin shi munafiki wato hatta hatta mutane ma ba sa son sa ballantana kuma bayan ba ma Allah ba mutane ma ba sa son munafiki ruwan munafiki shine dan jemage fa su ne jemagu masu kanta suna nan suna can ba abin nan la ilaha ula Laila ilaha ula ba sa tare da waɗannan ba sa tare da wannan mudabdabina baina zalik kamar kuda suke zai su zubuga nan su buga can yayin da waɗannan suna gane ba sa tare da su sai su sirra ku alatsi ne muku wayannan ma gane cewa ba sa tare da su sai alatsi ne muku babu wanda yake san munafunci aibi ne hatta a cikin wato hankali ba kafin ma ka zo a cikin addini saboda haka yayin da Allah ya tona musu asiri sai ga mu'mini sun ce sai mu'mini wannan magana wajen fadin habibat a'maluhum taujihi guda biyu ne ga malaman tafsiri wadan sun ce wannan magana Allah ce mu'mini su iyakacin maganar su shine a haula alladhina aqsamu bi haula alladhina aqsamu billahi jahada aymanihim innahum lama'akum wannan ita ce maganar mu'mini habitat amaluhum maganar Allah ce wato hukuncin Allah ne cewa aikin su ya baci gabaki ɗaya domin munafinci kafirci ne bata aiki yake kwata kwata fa asbahu khasirin sun waye gari suna tababbu waɗansu kuma suka ce a'a wannan tana daga cikin tana daga cikin cikon maganar muminai amma tana da ma'anar at-ta'ajjub ai ma ahbata amaluhum muna mamakin yanda ayyukansu suka baci saboda yayin da munafincin mutum ya tozarta ai Allah madaukakin sarki ya tona masa asiri ya yaye masa sutura ya zama to bashi da wata kima wajen Allah saboda haka duk da abin da yi da sallar da azumin da sauransu duk sun rushe don ba su amfane shi ba shine muminai wato suke mamakin irin wannan me mamakin abin da zai kai mutum ya bata ayyukansa kai sallah ka hana kanka bacci kayi azumi kayi itikafi to abin mamaki ka je kai abin da Allah duk zai rusa wannan yau lokacin da kake yin wannan me yasa kake bata lokacin da kake wannan in ka san cewa kai baka yarda da abun ba kana gan dishir shirme ake yi me yasa zaka bata lokacin da kake wannan ka fito ka zamanto kafiri ka abin da kufran wahan din dan kafiran ma sai da kai shi yasa wato mu'minai suke mamakin wannan al'amari kuma filan abin mamaki ne ga munafiki da zai yi abin da zai zo ya bata ayyukansa me yasa zai bata lokacinsa tun farko yake yin addini saboda haka wannan kira ne da kan cewa mutum yayi addini da gaskiya tsakaninsa da Allah kada ya bari wannan cutar ta munafunci ta shiga cikin zuciyarsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin addu'arsa yake neman tsari daga munafunci Allahumma inni a'udhu bika minan nifaqi wash shiqaq wa su'il akhlaq ina neman tsarin ka daga munafunci da kuma saba maka da mummunan ɗabi'a a'udhu bi izzatika la ilaha illa anta an tudilla yana cewa akwai dai addu'o'i na wato neman tsari daga munafunci wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana wanda wajibi ne mu rinka wato neman tsarin Allah daga wannan cuta domin cuta ce wadda take aske imani daga cikin zuci take sanya wato shakka a cikin zuci kuma take sanya wa mutum fushin Allah Allah ya kiyashe mu kuma babban alamarta babban alamarta shine muwalatul mukafirina min dunil mu'mini ta rinka jibintar lamarin kafirai kuma bayan mu'mini na'am eh oke lokacin zaɓe wajen zaɓen wanda ba musulmi ba ko mushkilan in kace za ka yi amfani da wannan ayar a kan wanda yake shugaban ba musulmi ba mataimakinsa musulmi kuma wanda suke cewa a zaɓi wanda yake shugaban musulmi mataimakinsa kuma fada saboda haka sai da an hankali kafin a ce za a kafa hujja da wannan akwai tana da mahalli tana da mahallinta amma mahallin nata yana da ya ba wai mutlaƙan ba ne sai ka dibi sai ka dibi yanzu akwai mutane waɗanda su abin da yasa suka taima abin da yasa suke son wanda ba musulmi ba da yake sama duk da yake na ƙasan musulmi ne su abin da yasa suke son wannan sai dan abin duniya ko da ku an nuna musu abubuwa wanda yake za a yi na cutar musulunci sai ta a wannan ba komai to kaga wannan sun zama to man yatawallahu minkum fa innahu minhum kamar yadda aka sun wannan idan waɗanda suke cewa musulmin da yake sama kafirin da yake ƙasan sai shi ma sai a a'a babu komai don yayi wannan ai ba magana addini ake ba su ma wannan suna daga cikin wannan amma abu ne wanda yake na aunawa na almasalih wanda a cikin aunawa din haduwar musulmi da kafirin wace haduwar ce za ta to mai cutarwar ga addini saboda haka wanda ijtihadin sa ya kai masa kan cewa wannan ce za ta kai ga cutarwa ga addini wannan to hakika bai kamata ya dauki mataki wanda yake na jibintar lamarin wanda ba musulmi ba kuma ai mulun lura a cikin irin wannan sha'ani abinda kowace ya kamata a rinka dubawa ayyuka ne suke tafiya tare da al-masalih wal mafasid al wal mafasid maslaha da mafsada mu mushkilan mu shine kan cewa yawanci abin da ke kawo wannan mutane da dama sai su kada a shigar da sha'anin addini muku addini komai ne a wajen mu so ake ya zama kan cewa zaben nan abinda kawai zaka duba wanda yake naka shine yake cikin wannan jam'iyyar shine zai samu mukami tunda kuma shine zai samu mukami anan imani yake anan ihsani yake anan musulunci yake in ka kawo addini zai a da kawo wannan batun addini din nan wajen to mu so muke yi ga baki daya shiwar din ya zamanto me zai tsare mutuncin addini ko abin da ya kamata ya zamanto shine mahangan mu kamar yanda su waɗanda ba musulmi ba shine mahangar su me zai tsare mutuncin addininsu me wanda yake nasu na addininsu shine zai ci muku ba wannan muke dubawa ba يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله يعهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما ولي الصلاة ويؤتون الزكاة والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين Allah Ta'ala ya ce, ya الغالبون الله تعالى يتي wanda suka yi imani يا كوان kuma إيماني من يرتد wanda duk yayi juya baya ga barin addininsa sa yayi ridda ya bar addininsa na musulunci fa sawfa ya'ti Allahu biqaum to da sannu Allah zai zo da waɗansu mutane yuhibbuhum Allah yana son su wa yuhibbunahu kuma su ma suna son Allah adillatin alal mu'minin masu kaskanci da kaskantar da kai wajen mu'amala da muminai a izzatin alal kafirin masu izza da buwaya wajen mu'amala da kafirai yujahiduna fi sabilillah suna jihadi a tafarkin Allah wala yakhafuna lawmata la'im ba sa jin tsoron zargin mai zargi zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wannan falalar Allah ne wancan abin da aka ambata din nan cewar Allah ya kawo su kuma ya ba su wannan sifa fadlullahi falala ce ta Allah yutihi man yasha da yake bayar da ita ga wanda ya so wallahu wasi'un alim Allah mai ruwa falala ne masani ne ga wanda ya dace da falalarsa inna ma waliyukumullahu wa rasuluhu waliyinku kadai majibincin al'amarinku kadai shine Allah da manzansa da kuma na amanu waɗanda suka yi imani allazina yuqimuna as-sala waɗanda suke tsaida sallah wa yu'tuna suke ba da zakka wa hum raki'un kuma su masu yin ruku'u ne wato masu sallah tare da jama'ar musulmi wa man yatawalla Allah wa rasulahu wal ladina amanu dukkan wanda ya jibinci Allah ya jibinci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya jibinci muminai fa inna hizballahi humul ghalibun to hakika rundunar Allah jam'iyyar Allah su ne masu rinjaye wato wannan Allah ya bayyana kudurarsa ga waɗanda suke wato saboda rashin gaskiyar imani ba su gaskata Allah ba har suke tafiya ya zuwa ga taimakon kafirai akan muminai da burin cewa la'alla idan wato musuluncin ya kau zai zamanto sun sami izza ta hanyar waɗannan kafirai da suke yakan addini to cewa da mawa za ku fito ma ku yi ridda ku bar addinin ga baki ɗaya wannan ba yana nufin ƙarshen addini ba kenan dan addinin na Allah ne Allah ya bayyana ƙudurarsa yace duk wanda ya so ya yi ridda ga addininsa to ya sani Allah zai zo da waɗansu mutane saboda haka kada ma ka ce don kaga ka shiga cikin addinin ka nema Allah gata ne ka nema Allah wato ka kyautata ma Allah ne shi yasa Allah ta'ala yake faɗa don game da al'arab ya mun nuna alaika an aslamu su ne maka gori ya rasulallah cewa sun musulunta Allah ya ce la ta munnu alayya islamakum kace ce musu la ta munnu alayya islamakum kada ku yi mun gori da musuluncinku balillahu ya munnu alaikum Allah ne zai muku gori an hadakum lil imani in kuntum sadiqin Allah ya shirye ku zuwa ga imani in dai ku masu gaskiya ne saboda haka inda duk duniyar nan za su koma su bar imani Allah madaukakin sarki ya ce in ya sha yuzhibukum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin in Allah ya so sai gabaki ɗayan ku mutane sai Allah ya tafi da ku ya halaka ku kare gabaki ɗaya ya zo da waɗansu kama an sha'akum min zurriyyati qaumin akharin kamar yadda yace a wata ayar kuma kamar yadda Allah ya fare ku daga zurriyar waɗansu mutane daban da babu ku ya kawo ku saboda haka duk wanda ya rida gabarin addinin sa da sannu Allah zai zo da waɗansu mutane waɗanda suke mutanen nan Allah yana son su wato sifa ta farko kenan da Allah ya ba su Allah yana son su Allah ko yana son bayinsa waɗanda suke tsare farilla kuma suke aikata na ayyukan na filfili da haka ne Allah yake son bayinsa wa yuhibbunahu kuma suna son Allah san Allah shine su fifita muradullah akan muradin komai abinda Allah yake so suna fifita shi kan abinda duk wani yake so hatta abinda suke so suna fifita abinda Allah yake so akan abinda suke so na biyu kuna masu kaskantar da kai ga muminai wato wajen mu'amala da muminai suna son su suna girmama su daga sun gane alama addini sai su yi masa bushasha amma ko za ka ga munafukai fa in suna cikin yan uwansu kafiran daga sun gane addini ake ka gan su ba Allah ba su abin nan abin nan eh, eh, eh, oh, oh, oh, sun dage wando wai su Jemu, wai su sunna tara yake a ce an dangana shi gare su ya so amma ya shiga cikin kafirai fa yawa sai a kafa mm, ya sake ya bararraje daga ya ga musulmi ya zo zai sai ga ya damu ya so to su ko waɗannan azillatin alal mu'mini masu kaskantar da kai ga mu'mini kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dadatar da shi wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihi rahma idan waɗanda suka yi imani da ayoyinmu suka zo maka ya rasu ka ce sallama a gare ku ubangijinku ya rubuta ma kansa rahama ko ne wanda Allah yake jin kanku a izzatin alal kafirin masu izza a kan kafirai masu gallaza mu dan me suke nema wajen su ba sa neman komai a wajen su ba sa neman izza a wajen izza a wajen Allah take sabanin munafikai su ga gani suke yi dole sai sun nuna ma musulmi sai sun nuna ma kafiran nan kyarar su ga musulmi kyarar su ga musulunci sai sun faɗi kalmar kafirci wanda yake za su ji daɗi sai a wani ai ya gane ai baya baya cikin fanatic din nan shi daban ne baka ji irin abin da yake faɗa ba ai baya tare da su to waɗannan su ne waɗanda suke su mu ne ba haka suke ba su masu bayyana izza ne akan kafirai wannan sifa ta hudu kenan sifa ta biyar yujahiduna fi sabilillah suna jihadi domin taimakon addinin Allah sifa ta shida wala yakhafuna lawmata la'im ba sa jin tsoron zargin mai zargi wajen yin jihadi ko wajen umarni da kyakkyawa ko wajen faɗan gaskiya akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda malamai suke ambata a wannan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah madaukakin sarki zai tambayi mumini a zai tambayi mutum ranar alkiyama cewa a ka samu kanka a waje ka samu kanka ka samu kanka a waje wanda yake Allah la yahqiranna ahadukum nafsa kada dayan ku ya wulakanta kansa an yara amran lillahi fihi maqal ya ga al'amari wanda akwai maganar Allah a cikin wannan al'amarin fala ya qulu fi yaki magana fa yuqalu lahu yawm al-qiyamah tirana al-qiyamah a ce masa ma mana'aka an takuna qulta fi kaza fi kaza wa kaza me ya hana ka faɗi kaza da kaza a wato a lokacin da al'amarin ya faru sai ya qulu mahafatan nas tsoron mutane ya Allah fa ya qulu iyaya haqqu an takhaf ni ne na fi cancanta ka ji tsoro na to in mutum ya haka ya wulaƙanta kansa domin ranar alƙiyama Allah zai tozarta kashi. to amma muminai kuwa la ya khafuna fillahi law matala'im ba sa jin tsoron a tsoron zargin mai zargi akan sha'anin Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake duk wanda zai zarge shi akan sha'anin Allah to ba ruwansa akan sha'aninsa duk abin da zaka faɗa ka faɗa ba zai ɗauki fansa ba amma in aka ce ta haddin Allah to babu abin da yake tsayawa akan fushin manzan Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi to wannan ba yana kore hikima ne cewa kada ka ji tsoron zargin mai zargi ka ce ai zan faɗi gaskiya komai ɗacinta a'a ka faɗe ta da usulubi da wanda za a karɓa abinda zargin da za a wato ka ji tsoron a zarge ka ka ki faɗin gaske ko ka ki yin daidai shine ba a so ka yi daidai ɗin amma da uslubi da zai sa da zai janyo hankalin mutane a karɓa, ba da uslubi da zai nuna gadara da gatsali da jin isa da abin da zai kore waɗansu daga karɓar gaskiya ɗin ba a'a da uslubi kyakkyawa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake har ya rinka tuhumar kansa cewa watakila bai yi bayanin yadda ya kamata yadda za a karba ba kada ya zamanto shine dalilin mutane suka iya da Allah irin wannan tunanin ya kamata ya kasance a cikin zuciyarka amma rashin tsoron zargin mai zargi ya kasance tare da kai wajen yin abin da ka san Allah ya zai tambaye ka ka yi shi to kada ka ji tsoron cewa don wani ya zarge ka ya zamanto baka yi ba to Allah ya ce wannan shine falala Allah babu falala kamar wannan an yi sabani an yi kokarin an fassara wannan ayar da mutane daban-daban waɗansu sun ce waɗanda ake nufi fasauta ya tillahu bi kaumin mutanen da Allah zai zo da su waɗansu sun ce al-ansar ne domin su ne suka yaki su ne suka yaki waɗanda suka yi ridda da banu hanifa suka yi ridda bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tawaif wajen guda goma suka yi ridda bayan mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam kabilu daban-daban waɗanda suka tashi suka taimaka masa sayyidina Abubakar wajen yaki dinnan al-ansar ne to an ce su ake nufi anan waɗansu kuma suka ce a'a ana nufin mutanen Abu Musa al-Ash'ari kuma hadisi ya zo akan wannan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa ya atikum ahlu yaman arqu quluban mutanen yaman za su zo muku masu wato sun fi kowa taushin zuciya kuma masu hikima to suka su ne su ma sa daga cikin wanda suka zo suka shiga cikin rundunonin musulmi aka yaki kafirai da su waɗansu suka ce abinda ake nufi sayyidina ali wanda kuma suka yi riddan wannan kaulin wato yan shi'a kenan suka ce wai wanda suka yi riddan abubakar da umar wanda kuma allah ya zo da shi yake son sa kuma yake san Allah shine sayyidina ali na farko dai Allah cewa ya qaumun yace mutum ɗaya baya zamantowa qaum kuma sannan sai duk wanda yace abubakar da umar yayi ridda ya kafirta hmm. domin ba zai yiwu ba ya ce abubakar da umar sun yi ridda bayan kuma ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan sai ya ce iktado bil ladaini min ba'di bakr wa abubakar wa umar wannan ba wani abu ne yasa ba hadisai ne na ƙarya da maganganu na ƙarya wanda daular wanda mutanen farisa wanda da yawan suka zamanto yan shi'a suka kirkiro saboda waye rusa daular farisa alo na umar shi ya rusa shi yasa ba shi yasa ba su yafe masa ba har abada cewa ya gusar da mulkin su mulkin farisa ya tafi har abada kuma mulkin farisa da ya tafi har abada ai abu ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da suka yayya ga takaddan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai yayya ga mulkin su kuma Allah ya yayya ga mulkin su a hannun sayyidina Umar wanda yake nuna kan cewa sayyidina Umar khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan alƙawarin Allah ya tabbata a hannunsa to amma su sai a yashin wannan saboda haka suke kin wannan sai suka san da sisa da suka yi domin su sa wato domin su sa musulmi su yi gaba da sayyidina Abubakar da Umar su lalace su taɓe su bar addini Su san duk wanda ya gaba da Abubakar da Umar ya bar addini kuma muwalatin sa ga sayyidina Ali ba zai amfane shi ba kamar yadda sayyidina Ali din ya faɗa dan ka so Abubakar dan ka so Abubakar da Umar ka ki sayyidina Ali soyayya ka ga Abubakar da Umar ba za ta amfane ka ba idan ka so na ali ka ki abubakar da umar soyayya ka sayyidina ali ba za ta ka ba sai ka so su gabaki daya saboda haka abinda ake nufi da wannan ayar duk waɗansu mutane waɗanda suke zuwa da wannan sifa yayin da mutane suka juya ma addini baya yayin da mutane suka juya ma addini baya muminai kada ku damu kada ku kada ku bakin ciki kada ku ku rauni kada ku zamanto kan cewa zuwa ku ta sage Allah yana nan zai zo da masu taimakon addininsa kai kokarinka ka zamanto kana cikin su kokarinka ka zamanto kana cikin wanda Allah yake zuwa da su din amma wannan sunnar wannan ayar bayanin sunnar Allah ce sunnar Allah haka take kuma haka take faruwa a koyaushe kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba addinin nan ba zai gushe ba yana tsaye miƙe ana taimakonsa daga wajen Allah har sai al'amarin Allah ya zo masa saboda haka koyaushe din waɗansu sun bashi za ga Allah ya kawo waɗanda za su tsaya a sa kyam to kai ka zamanto cikin waɗannan kokarin ka zamanto kana cikin waɗannan amma wannan sunna Allah ce akwai lokacin da ya zamanto ansar su ne wanda Allah ya kawo su akwai lokacin da ahlul yaman al-ash'ariyin su ne wanda Allah ya kawo su akwai lokacin da ya zamanto kan cewar mutanen wanda suke hadisin da suke kawo na mutanen Salman al-Farisi ne law kana al-iman bi turayya lanalahu rijalun min hada wannan hadisi ne da'if wanda farisawa suke kawowa cewa abin nan su ne za su zo su jaddada addini ba wannan ba zai gushe ba da akwai lokacin da zai zama to farisawa su za su zo da addini ai Allah madaukakin sarki bai tsare addini ga wani jinsi ba yace sai larabawa akwai lokacin da turkawa su ne suka rinka su ne suka ba da izza ga addini daular usmaniya suka yi shekara da su suka kai musulunci cikin kasar europe har ya zama to kan cewa zaka je irin zaka je har cikin kasar hungary ka rinka ganin masallatai daular usmaniya turkawa ne ba larabawa bane ba sai larabci ba amma su suka kai musulunci suka ba mu addinin musulunci izza saboda haka akwai lokacin da kuma Allah madaukakin sarki ya sanya izzar addinin musulunci a hannun fulani take shehu usmanu da shi da fulani lokacin da aka zo su sarkin Kano Sulaiman suna nan suna nan daidai daidai a abin nan a a abin nan kofar kofar kwaru anan ake zama ana fada aka gansu da wato da ƴan su da dan rawanin su irin mai amalon na mutanen Sokoto aka ce zo wannan wai su masu mulki to su ne su Allah ya ba ma saboda sun ce su za su taimaki addinin Allah sun yi jihadi tare da shehu akwai lokacin da ya zamanto su din ne Akwai kuma lokacin da ya zamanto kan cewa addinin idan idan idan waɗanda idan yanzu mu Hausawa da mu Hausa Fulani muka yi watsi da shi sai Allah ya kawo ƴan Southern Zaria ya zamanto su ne addinin zai zamanto ya karfa shi a hannu wa ma zalika ala Allah bi aziz sunnar Allah ce saboda aka kai ka zamanto kan cewa kana cikin waɗanda yayin da mutane suka juya ma addini kai kana ciki kana ciki wanda zaka tsaya kyam baka fita ba dan kada ka zama wanda cikin wanda za su yi ridda Allah ya da ku ya kawo waɗansu to sannan Allah ta'ala ya ce Allah waliyin ne Allah da manzansa da muminai muminan kuma ya sifanta su ba kowane dan kawai mutum ya ce shi mumini ne sai ya zama to waliyin muminai ba a'a sai ya zama to mai tsaye da sallah mai ba da zakka mai sallah tare da masu sallah waɗansu a nan wajen wajen tafsirin wannan ayar sun ce wai sayyidina Allah ake nufi domin shine wanda wani mai bara ya zo zai yi bara wajensa yana sallah sai ya cire kawanyarsa ya bashi saboda haka wannan ayar sayyidina ali ake nufi su ake nufi oh, oh, ah, inna ma waliyukum allah wa rasuluhu wal ladina amanu alladina amanu sayyidina ali ake nufi dan shine ya bada yayi sadaka yana ruku duk hadisan da suka zo anan wajen duk hadisan ne da basu inganta ba duk yana daga cikin abubuwan da yan shi'a suka kirkiro suka sanya domin su canza ma'anar domin su fassara ta alqur'ani ba ainihin fassarar ta hakika ba wannan ayar nuna cewa take yi wato muminan da ake so ya zama muminan da suke sune waliyanku shine masu tsaye da sallah masu ba da zakka sannan kuma masu yin sallah a cikin jami'i masu yin sallah a cikin wannan wawu din ba wawul hal bace hmm? wawu ce ta afafi akan sifofin su su wato suna daga cikin arraki'un wanda suke yin ruku'u tare da masu ruku'u sannan Allah ta'ala ya ce duk wanda ya jibinci Allah ya jibinci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jibinci muminai ya zamanto kan cewar wato mai taimakon addinin Allah ne mai taimakon muminai to ya sani cewa rundunar Allah ƙungiyar Allah su ne masu galaba wato ma'ana duk wanda ya jibinci Allah da manzansa da muminai to yana cikin hizbullah ya za ka zamanto cikin hizbullah ba da suna ba ne ba da tuta ba ne ba da ɗaura wani rawani ba ne ba da ɗaukan wata alama ba ne da jibintar lamar da ka jibinci Allah da manzansa da muminai tun da gashi shine unwanin da Allah ya faɗa wa man wannan Allah wa rasulahu wal ladina amanu wannan shi zai saka a cikin hizbullah da wato muwalati ga Allah da manzansa salawatullahi wa salamuhu alaihi da muminai Allah ya sanya mu a cikin hizbullah wanda Allah madaukakin sarki ya musu alƙawarin garaba wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasuli nabiyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk